والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin markazin imam bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da bakwai ko bakwai haka ne shida shida ga watan shida a shekara ta 2018 jiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen wato aya ta 104 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana yau kuma cikin falala Allah da rahmarsa zamu tashi farkon aya ta 105 fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من ضل اذا تديتم فاتم الله تعالى يفهم da mu من yi mana gamtakar ku وجن wajen aiki da su sai Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني عليكم أنفسكم Allah ta'ala ya ce ku lazimci kanku ma nara alaikum anfusakum ai ilzamu anfusakum ku lazimci kanku la yadurrukum man dalla ta tadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan har ku kun shirya Allah ta'ala ce ila Allah marji'ukum jami'a ga Allah madaukakin sarki makomaku take gabaki ɗayan ku fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah ta'ala da sannu zai ba ku labarin abin da kasance kuna aikatawa wannan ayar idan da za mu kalli zahirinta abin da Allah ya yi shi ne ya kira mummine da ya kira mummine ya ce alaikum an fusakun ma'anar alaikum an fusakun shi ne ilzamu an fusakun ma'ana kula zimcikanku ku kula da kawukanku ma'ana ku bi Allah ku yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi wannan la zurrukun manzalla idan ta tadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ta tadaytum in har ku kun shirya wannan ayar idan kalli zahirin ta kamar zahirin ce na nuna cewa ba sai kayi umarni da kyakkyawa ba ba sai kayi hani ga mummuna ba domin Allah madaukin sarki ya ce ku lazimci kanku idan kuka lazimci kanku kuka kula da kanku ma'ana kuka kiyaye dukkan wata ka'ida da ji a kanku to wanda ya bata ba zai cutar da ku ba kaga a cikin ayar babu wani dalili da yake nuni cewa ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hani ga mummuna ina ba ta mun gane sai dai an roito daga ubaidullah ibn al-qasim ubaidullah al-qasim ah, ibn sallam kamar yadda yake a cikin littafin al-imam al-qurtubi da kuma abwaul bayan da sauran littafan tafsiri yake cewa laisa fi kitabillahi ta'ala aya mana babu wata aya a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala jama'atin nasika wal mansukha ghayra hadhihi al-aya mana babu wata aya kwaya daya da ta hada an-nasik da al-mansukh a cikin ta ita kadai ce banda wannan ayar ba da ta biyu mana wannan ayar akwai wani hukunci da yake a farko sannan kuma akwai an-nasik mana akwai an-nasik akwai al-mansukh a fahimtar ubaidullah da shi da irin su huzaifa da sa'id ibn al-musayyib kamar yadda alusi ma ya kawo a cikin tafsirinsa annabi a yake suke nuna cewa da Allah ta'ala ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ku kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba to ce lafazin idza daitun sai suka ce to nasik ne na la yadurrukum man dalla ya yi zama nasik domin lafazin laye yadurrukum man dalla yana nuni ne akan cewa idan hukun shirya to wanda ya bata ba zai cutar da ku ba mana ba sai kun kira shi zuwa ga yayi daidai ko ya daina ba daidai ba ina ba ta mun gane amma sai suka ce lafazin idan ta daitum yana nuni cewa kaga umarni da kyakkyawa iya daga cikin abin da zaka ka shirya hali ga mummuna iya daga cikin abin da ka yi ka shirya dan haka in dai ba ka riga ka shirya to za a gan kana umarni da kyakkyawa za a ganin ka kana umar um, um, wato hali ga mummuna ina fatan mun gane sai ka ce wannan fatawa kuma wannan fahimta ta yi daidai da fahimtar na abubakar Allah ya kara masa yadda domin hadisi ya zo cikin musnad na imam muhammad wanda ahmad shakir ya ce isnadin hadisin sahihi ne haka hadisin ya zo cikin sunan abu dawud da kuma sunan tirmidhi sayyidina abubakar yake cewa innakum taqra'una hadhihi al-aya wa ta'awwalunaha fi ghairi ma'anaha yace kuna karanta wannan ayar amma kuna fassara ta kuna bata ma'anar da ba ta ta ba ma'ana kuwa iya fahimta ku shine la yadurrukum man dalla idza tadaytum mana wanda ya bata ba zai cutar da kuma in kuwa kun riga kun shirya kaga wannan ya nuna ba sai kai umarni da kyakkyawa ba ba sai kai hani da mummuna ba amma sai na Abubakar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه أوشك الله أن يأمكم بعقاب min. ma'ana idan ga mutum yana zalunci ku ana shin zaluncin nan ba to ya kusata Allah madawakin sarki ya game ku a cikin azaba baki dayan kaga wannan magana ta sai na abubakar da ya danganta ta zuwa ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma tana nuni da ai umarni da kyakkyawa ai hani ga mummuna ina batan mun gane Muhammad al-Amin Shinkiti a cikin tafsirin sana adwaul bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an yake cewa wa mimma yadullu ala anna anna tarika al-amr bil ma'ruf ghairi muhtaj abinda ke nuni akan cewa duk mutumin da yake yin umarni da kyakkyawa ba shiryayye bane na daga ciki annallaha sama annahu fi khusr Allah ya rantsi cewa duk wanda baya umarni da kyakkyawa yana hani ga mummuna yana cikin asara da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr shine al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar na ba ta mun gane muna gane sai malam yace sai ce fa haqqa wujubin amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yace sai zama wato haƙƙi ne ma wajibi ne umarni kyawa da hani ga mummuna wa ba'da ada'il wajib la yadurru amira zalalu Mandal, abinda aya take nufi bayan kayi umarni da kyakkyawa yi hani ga mummuna to duk wanda ya bata bayan kayi haka to ba zai cutar da kai ba muna gane yace wa aya wa qad ayat ayoyi sun yi nuni akan wannan yace ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yace ku ji tsoron fitina waɗanda ba wacce ba wai waɗanda suka zalunci kaɗai suka zalunci za ta shafa ba da haka kaga mu ga idan ma kalli isa ashabu sabt ai da aka hana su su ranar asabar sun zo suna yi sai su haka ranar asabar kifin ya shiga ciki a ranar asabar ranar lahadi sai su je su kwashe ai wasu sun tashi suna musu wa'azi sai ka ce lima ta'iduna lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida ina ruwanku da sunan suna sabo me yasa za ku ringe musu wa'azi mutanen da Allah ya dama ya halakar da su ko ya musu azaba sai suka ce me ma'diratan ila rabb mhm ma'diratan ila rabb wal'allahum yattaqun muna muna neman uzuri ne a wajen Allah kuma dan su ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala shine hikima mana an nemi uzuri a wajen Allah da yin umarni da kyakkyawa ka ba da iya uzurinka fa hal ala rusuli illa al al mubin muna ganewa to idan ka riga ka bayar da abin da kai na umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna to ka nemi uzuri shine ma'azira sannan kuma dan wadancan mutanen su gari shine wal'allahum yattaqu dan kuma su tsoron Allah su da laifin da suke ina ba ta mun gane za mu fahimci wannan idan mun karanta hadisin zainab binti jash Allah ya kara mata yadda ta ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida a rikirkice yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad tara yake cewa wani fa ya fadawa larabawa saboda wani sharri da ya kusata futiha al-yawmu futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi Ya ce an bude kofar ya juzo ma juzo kamar haka wa halaka bi asbu'aihi al-ibham wallati taliha wannan da wannan fa qulti ya rasulullah anubuliku wa fina salihun sai nace ya ma'aikin Allah yanzu za a halakar da mu bayan a cikin mu akwai mutanen kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kathura al-khabathu eh za iya halakar da ku har da mutanen kirki idan mummunan aiki yayi yawa ya al'ummar da mummunan aiki mata yawa munanan mutane suka yawa masu mummunan aiki suka yawa to za a iya hadawa da salihan gaba ɗaya a halakar da su shine na kallatu si wannan ladina zalamu muminkun khassa muna gane ha wannan ya sa hadisin da ya tabbata cikin littafin al'imam al-Bukhari da kuma a da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi daga Nu'man ibn Bashir yake cewa masal qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha misalin wanda ya tsayu da bin dokar Allah da kuma wanda yake afka dokar Allah yake saba ma Allah misalin su kamatsali qaumin istahammu ala safina kamar misalin mutane ne da suka yi ƙuri'a wajen hawa jirgin sama fasara ba'duhum a'laha sai wasu suka zama jirgin ƙasa a jirgin ruwa wasu suka zama suna saman jirgin ruwan wa ba'daha asfalaha wasu kuma sai suka zama suna kasan jirgin ruwa amma digi ne kwaya daya mun zo zamu hau mu yi ƙuri'a suwaye a sama suwaye a ƙasa bayan an yi ƙuri'a sai waɗansu suka ɗauko sama wasu suka ɗauko ƙasa kowa zai shiga inda yake muna ganewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam na ce kana alladhina fi asfaliha idha istaqu min alma marru ala man fawqahu nakasin idan suka zo suna buƙatar ruwa ba dama su ɗebi ruwa tun da ƙasa suke sai sun caka sun je sama saman jirgin ruwan sannan sai su ɗebo da su suna ƙasa da rufaffe ne ina batun mun gane faƙalu sai suka ce lau an na fi nasibi na karka to me zai ana mu da muke a ƙasa ba sai mun rinka takura musu muna hawa saman ba to me ya kamata mi mu huda daga nan ƙasan mana mu rinka shigo mana muna ba walam nuqdiman fawqana ba tare da mun cutar da wanda yake sama da mu ba sai annabi sallallahu ce fa in tarakuhum wa ma aradu in na saman suka kyale na kasan nan suka huda wannan jirgin halaku jami'an da na saman da na kasan duk sai halaka garin ruwa ya shigo zai gilme ya nitse ina ba ta gane wa in akadu ala aidihim najau amma in sun rike hannun sun hana su huda wannan jirgin gaba ɗaya za su najau sai su tsira wa najau jami'an kuma gaba ɗaya sai su tsira mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake buga mana da wannan misali shine idan an samu mutanen da suke masu sabo an samu wanda ba sabo kasancewar ku wanda ba kwa sabon bai isa ba kawai sai ya zanto cewa kuna hana waɗannan ku hana su ku tsira su ma su tsira in ba ku iya hana su ba in ba ku hana su ba sai salawa kuma ku halaka baki ɗayan muna gane shi isa ya inganta a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne su salama wato yan isra'i da mi'raj wanda annabi sallallahu alaihi nuna mana haɗarin kuma ka zo kana yin umarni da kyakkyawa kana yin hani ga mummuna amma in ta hana sai ka aikata in ka umarta kuma kai ba ka yi lalle wannan yana da haɗari mai girman gaske domin manzala sai kalama ya wuce ta ta ta a lokacin da aka isra'i da shi sai ga wani mutum wanda hanjinsa da kayan cikin sai zo suna zazzagowa yana jan su a ƙasa yana katantanwa kamar yadda jaki yake kewaye inda ake ake ɗaure shi muna gane ha sai mutane samu wannan mutum sai kai bawon Allah a duniya ba kake mana umari da kyakkyawa ba ba kake mana hali ga mummuna ba ya ake maganka a wuta sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati ni na kasance ina ce ku yi aikin kirki amma ba na yi wa an haku anil munkar wa sannan ina hana ku muna kuma ni ina aikata wannan shine dalilin da ya sa shiga wutar jahannama Allah ta'ala ya tare wannan hadisi hadisi bukhari da muslim daga usama ibn zaid akwai hadisi mai kama da wannan da zo cikin musnad na imam ahmad da kuma al-musannaf na ibn abi shayba da kuma abu nu'aim a cikin hilya haka imamu bai ma ya kawo wannan hadisi wanda annabi sallama ya ga waɗansu mutane a ranar alkiyama ana zazzago da harsunansu manzala sallama ya tambaya ya ce waɗannan suwaye aka ce haƙula'i kuka ba'un min ummati waɗannan masu hudu ne daga cikin al'ummarka nasa كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يأكلون sun kasance suna umartan mutane da alkhairi amma suna kyale kawukansu alhali suna karanta littafi yin hakan ba daidai bane washin ba za su hankalta ba wannan yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake a cikin shu'ubul iman na al-Imam al imamu shaukani da ma'in da kafir da sauran sun kawo wannan a cikin littafinsu na tafsiri a ƙarƙashin ayar a ta'amurunan nasa bilbil shi abdullahi dan abbas annahu ja'ahu rajulun wani mutum ya zo gurin abdullahi dan abbas fa kala la sai ce da abdullahi dan abbas yabna abbas yace ya kai dan abbas inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar ni ina son na ringa yin umarni da kyakkyawa ina hani ga mummuna ina son na ringa yin wa'azi fakala ibn abbas sai abdullahi dan abba yake cewa awa balad awa balad kadhalik yanzu ka kai matsayin da zaka haka fakala arju yace ina fata qala fa in lam taksha an tuftabaha bi thalathati ahrufin fi kitabillahi faf'al yace idan baka san Allah ya kunyata ka da ayoyi guda uku a cikin alqur'ani je kai wani qala wa mahi yace menene waɗannan abubuwan guda uku sai abdullahi na abu ce na farko shi ne a ta'amurunan nasa bilbirni watan sauna an kusa kun wa an tumtat nunan kitaba a falata akilun za ku ringa umartan mutane da kyakkyawan aiki aikin nagarta kuna kyale ku alhali kuna karanta littafi hakan ba daidai ba ne shin ba za ku hankalta ba ya ce aya ta biyu ya ayyuhan ladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafalun ya kona daukar imani me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ya ishi abun fushi a gurin Allah ya zanto bawa yana ta faɗar abin da baya aikatawa aya ta uku na cikin suratu hud magana annabi Wa wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib muna gane ha cewa ba ina nufin da saba muku bane akan abin da nake hana ma'ana da hana ku ne a'a ba ko ina nake neman dace ba sai gurin Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa dukkan wannan ayoyi suna gaya mana cewa mutumin da ke umarni da kyakkyawa yake hali ga mummuna lalle shi ma ya dinga kwatantawa duk malamai irin su malik da wani suna ta ba sharadi bane sai kai kana yin abu zaka ce ayi suka ce aiki ne guda biyu akwai ka ce ayi akwai kuma ka yi da haka in baka ce a yi ba kuma ka yi ba laifi biyu ne amma in ka ce a yi ka yi ba laifi ɗaya ne in ka ce a yi kuma kai ma ka yi to kaga baka da laifi muna gane ya shi sa malamai suka ce umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna saboda ana yin sa ne saboda abubuwa guda uku hikimomi guda uku akwai hikima guda uku cikin yin umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna na farko dai ana yin umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna don a kafa wa halittar Allah hujja ba za su je sai da Allah mu mai gargadi bai zo mana ba ma ana min bashirin wala nadir ba su faɗi wannan ba faqad ja'akum bashirun wa nadir hakika manzo da wato mai bushara da mai gargadi sun zo muku saboda idan ba a yi umarni da yake ba a hani ga mummuna wani zai kafa hujjar bai san da sakon ba da aka hujja ta farko shine iqamatu hujjati iqamatu hujjati lahi ala khalqi shine tsayarwa da bayi hujjar Allah akan su kamar yadda Allah ce rusulan mubashirin wa mundirina li alla yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ana aiko da manzanni masu bishara masu gargadi jan kar mutane su samu wata hujja da za su gaya wa Allah bayan manzanni su ce ma ja ana min bashirin wala da mun gane guda ɗaya abu na biyu shine bayar da uzuri ga Allah kar ya zanto kai ɗin da baka yi ba ya zama ba ka da uzuri a wajen Allah shi sa wancan suka ce ma'aziratin ila rabbikum wa la'allakum yattaqun muna gane ha sannan shi isa a wani gurin ya ce walla an fama an ta bi malumi sannan hujja ta uku shi ne neman lada a gurin Allah da neman amfani su waɗannan mutanen su shirya iya da ita abin da ya ake wa'azi don mutane su shirya wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin shi sa aka ce da fir'auna fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ana so ya wa'azu kuma ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi sa nan can ma suka ce ma'aziratin ila rabbikum wa la'allahum yattaquna kaga abinda ake fata su ji tsoron Allah su daina wannan zunubi muna ganewa idan mun yi duba zuwa ga wannan aya abinda zamu kalla lalle wannan ayar ba wai tana magana bane akan kada umarni da kyakkyawa kada ai hani ga mummuna a'a ayar tana magana ne a yi umarni da kyakkyawa a yi hani ga mummuna shi sa wannan bawan Allah Ubaidullah Al-Qasim ibn Sallam yake cewa da shi da waɗansu irin su Huzaifa suke cewa lafazin idza tadaitum yana naski na lafazin la yadurrukum man dalla idza tadaitum ina fatan mun gane shine abinda Allah ke nufi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ta tadaytum sai Allah ta'ala ce, ilallahi Allah marji'ukum jami'an Makomarku tana wajen Allah gaba ɗayan ku da wanda ya umarnin da wanda bai yi ba da wanda ya anin da wanda bai ba da wanda ya daidai da wanda bai daidai ba duka makomarku tana gurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma da sannu Allah ta'ala zai ba ku labarin abin da kasance kuna aikatawa wanda ya na alkhairi zai alkhairi wanda ya shari zai ga shari wanda yana alkhairi za a bashi littafin sa a hannun dama daga nan fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya amma wanda bai nagarta ba aka bashi a hannu akai sai ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakanat alqadiya ba adna anni maliya halaka anni sultaniya sai Allah ce khuduhu gullu. ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرقها سبعون زراعا فاسلكوا kaga wanda ya nagarta an bashi labari ga sakamakonsa wanda ya muna nan an bashi labari ga sakamakonsa Allah madauki sarki ya sa muna daga cikin wanda za su karbi littafin su a hannun dama sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوسية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يحبسونهما من بعض الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يعني فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم الله تعالى ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainikum shaida a tsakaninku idan hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikinku idan alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikinku hinal wasiyyati tunani da adlin minkum a yayin da zai yi wasiya a yayin wasiya sai a samar da ithnani da wa'adin minkum wato sai zama akwai waɗansu mutane guda biyu ma'abota adalci daga cikinku sai su kasance su ne za su yi shaida ta wannan wasiya ina batun mun gane au akarani min gairikum ko kuma a samu waɗansu guda biyun waɗanda ba da gare ku suke ba in antum darabtum fil ard idan kun yi tafiya a bayan ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai zan cewa musibar mutuwa ta same ku tahbisunahuma min ba'di sala za ku tsare su bayan sallah su waɗannan mutum guda biyu fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah in irtabtum idan kun yi shakka cikin abin da suka faɗa na wasiyar da dan uwansu yana nan lokacin da ba kwana sai ku tsare su bayan sallah sai su rantse da Allah tabaraka wa ta'ala cewa la nashtari bihi samanan mu ba za mu siyar da wannan shaida da muka yi da kuɗi ɗan kaɗan ba walau kana da kurba ko wanda za mu shaidar a kansa ya mori abin shi wato yana daga cikin danginmu Allah ta'ala ya ce sannan wala natumu shahadatallah sannan sai ba za mu boye shaidar Allah ba inna idan lallai mu idan muka ɓoye wannan shaida lamin al'asimina muna daga cikin wanda suka aikata zinubi Allah ta'ala ce fa in usira ala annahu mastahaqqa ithma idan aka gane aka fahimci cewa waɗannan mutane guda biyu da suka yi rantsuwa sun cancanci aikata zinubi ma'ana sun ɓoye wani abu na wasiyya ma'ana sun yi khiyana sai Allah ta'ala ce fa akharani yaqumani maqamakuma sai waɗansu guda biyun su tashi a matsayinsu من الذين استحق عليهم الأوليان أوليان ومن الذين استحق ومن الذين استحق أين بتعنقاني ندقى ودن دسك تنتنتي معنى sigaji wannan dukiyar daga cikin waliyan shi wanda ya wasiyar sai su miƙe in sun miƙe fa yuqsimani billah za su rantse da Allah la shahadatuna ahaqqu min hima rantsuwar mu ko shaidarmu mu ta fi cancantar a karɓe ta sama da shedar wa ma'ata daina mu mu ƙetar iyaka ba inna idan idan ku han mun iyaka to daga nan mun zama da minar zalimina daga cin azzalimai Allah ta'ala ce zalika adna wannan shine yafi kusa an ya tubi shahadati ala wajhiha su kawo wannan wasiya su kawo wannan shaida akan fuskar da aka yi ta ba tare da sun canja sun yi khiyana aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma su ji tsoron kada a dawo da rantsuwa bayan rantsuwarsu su rantse a dawo da ita tun daga ɗan uwan wannan za su tashi su ma su rantse ko ba haka ba Allah ta'ala ya ce wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji abinda Allah ta'ala yake faɗa wallahu la yahdil qawmal fasikina, Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne wannan aya kamar yadda wasu cikin malaman tafsiri suke faɗa tana daga cikin ayoyin da suke da wahalar fassarawa a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ina batun mun gane amma zamu iya fahimtar ayar zamu fahimci ayar yadda take idan ya zanto cewa mun karanta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi ne da ya zacin littafin bukhari a kitabun wasaya babu idza qala alwaqifu la illa ila Allah sannan imam abu dauda imam abu ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin aqdiya babu shahadatu ahalin dhimma haka imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabut tafsir babu wa min suratil maida wannan hadisi ne ingantacce ina ba ta mun gane wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce kana tamimu dari wa adi ibn badda ya ce da tamimu dari da adi ibn badda ya talifani ila makka suna yin tafiya zuwa garin makka fakara jama'ahuma fatan da za su tafi garin makka sai ga wani yaro ya bi su min bani saham daga banu saham fatuwufiya bi abdul biha muslim wannan bawan allah sai mutuwa ta riske shi a garin da babu musulmi a gari. fa ausa ma sai wasiya ga tamimud dari sannan yayi wasiya ga adi ibn badda muna gane fa dafa'a tarikatahu ila ahli wannan wasiyar da ya bayar da kayansa sai suka dauko wannan tarika din kayan da ya mutu ya bari na wasiyar tasa sai suka kawo gurin danginsa ai na an gane wa hufisa jamman min fidda sai zan cewa sun rike wani abu ne daga fidda da kuma azurfa fastahlafa رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma katamtuma wala wala tala'tuma sai suka ce annabi sallama ce ku kuran ga wannan jinare da azurfa ba ba kuma koye su ba muna ganewa bayan sun yi wannan sun tafi sai aka samu wannan kayan a garin makka na azurfar da dinare da ake nema fakalu sai suka ce su waɗanda aka kayan abuninsu suka ce gumi min adi wa tamim ba kowa ba ne na kayan da muka siya adi ne da kuma tamim a rajulani min fati sahabi sai waɗansu mutane guda biyu suka zo daga magadan wannan shi bawan Allah shi wannan saurayi da yake daga banu saham ina ba ta gane fa halafa sai suka rantse anna hadal jam cewa wannan kayan na azurfa da na zinare na wannan sami din ne sannan suka ce wala shahadatuna haƙƙu min shahadatihima shaidan mu kuma ta fi cancanta shaidu su wa ma daina mu ko mu da iyaka ba kala fa akhadhu jam wa fihi nadalan hadhihi al-aya sai suka dauki kayan ɗan su akan sani wannan aya ta sauka dan Allah muna gane akan sani ne wannan ayar ta cewa a shahadatu bainikum akan wannan ta sauka kamar yadda yake cikin bukhari da kuma sunan abi dawud da sunan tirmidhi ina batan mun gane malamai suka ce lafazin shahada yana daukan wasiya yana daukan rantsuwa yana daukan ilimi yana daukan abubuwa da dama irin wannan to amma nan abinda Allah ta'ala yake nufi yace ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut mana ya ku wadanda kuka yi imani rantsuwar ɗayanku ko shaidar ɗayanku idan mutuwa ta riske shi mana ya fara ganin alamun mutuwa hinal wasiyati a yayin da zai yi wasiya wanda za su bayarwa da wannan shaida isnani zawa adlin minkum mutane ne guda biyu ma'abota hankali daga cikinku ma'abota adalci daga cikinku kamar yadda tamim da kuma aji ibn badda suka zama su ne wanda ya yi wasiya a gare su ina batun mun gane muna gane ha aw akharani min ghairikum idan ya zama babu musulmi a gurin to sai a zamo ahli dhimma a samu ahli dhimma ya zanto cewa su ne za su bayar da wannan shaidar in idan kun yi in antum darabtum fil ard in kun yi tafiya a bayan ƙasa ad-darbu fil ard shine as-safar wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kaga anan gurin in kun yi tafiya a bayan kasa babu laifi ku yi kasarun sallah aina bata gane wani gurin kuma wa akaruna yadribuna fil ard waɗansu daga cikin kuma suna yin tafiya a bayan ƙasa don neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala ina fatan mun gane to nan ma idan kun yi tafiya a bayan kasa, malamai suka ce sharaɗi na a shaidantar ko kuma a yi wasiya a bayar da ita ga zimmi sai idan ya zanto cewa babu musulmi a gurin shari'i na farko shari'i na biyu kuma sai a halin tafiya idan ga su a halin tafiya ga gurin ba musulmi a gurin sai a kawo wani ya zo ya bayar da shaida daga cikin mutanen da suke kafire ne su ina ba ta mun gane shine aw akharani min gairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut sai zan tuciwa musibar mutuwa ta same ku to wannan shine abin da laku amma in ba ku halin tafiya musulmi za a dauka in kuma ga musulmi a halin tafiya kuke to kuma za a dauki kafiri ba musulmi za a dauka dan musulmi shine adali dala muna gane ta suna kuma min ba'di sala za ku tsayar da su bayan sallar la'asar bayan sallah za ku tsayar da su bayan sallah wasu daga cikin malamai suka ce to sallah ake nufi wanda daga cikin malamai suka ce ana nufin sallar azhar wani suka ce kowace ma sallah amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a sallar da ake nufi ana nufin sallah ta la'asar dalilin su kone cewa ana nufin sallah ta la'asar shine hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna gane ha hadisi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yaminin kadhiba duk wanda yayi wato yayi rantsuwar ƙarya ba'da al bayan sallar la'asar, asr laqiya wa huwa alaihi gabban zai gamu da Allah a lokacin Allah yana fushi da shi kuma wannan hadisin sahihi ne ya zo cikin sahihul bukhari da muslim sannan hadisi ne da ya zo cikin sunan abi da sunan ibn mada suka ce saboda lokacin la'asar lokaci ne da yake da matukar mahimmanci lokaci ne da za a ga hadisai da dama suna magana a kansa misali hadisin bukari da muslim an yayi magana da ya magana akan kafirai ce mala allahu quburahum wa nara kama shagaluna anis salatu wusta wa hiya al'asr kuma Allah ma ta hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin shi sai inganta a cikin littafin imam malik littafin muwatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man fatahu man fatatu salatul asr faka annama autara min ahlihi wa mali wai sakamakon mutumin da sallar la'asar ta wuce mai bai same ta a cikin lokaci ba misali kamar a ce mutum ne ga shi da tarin dukiya ga shi da tarin iyali gaba ɗaya su ƙare a rana ɗaya salaka a rana ɗaya wannan shine asarar da mutum bai idan ya rasa sallar asar akan lokacinta malamai suka ce to wannan iya daga cikin dalilai da suka sa annabi Muhammad sallallahu da suka sa a wato wato ake fassara min ba'di salati da cewa min ba'di salatil asr dala muna gane ake fassara min ba'di salati min ba'di salati da min ba'di salati asr Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito hadisi daga daga wato ya sha'abi yace anna rajulan minal muslimina bi da kuka an zo daidai wani gari da kuka sai wani daga cikin musulmai ya zanto cewa rashin lafiya ta same shi zai rasu fa hadaratu alwafatu sai alamun mutuwa suka zo masa walam yajid ahadan minal muslimina yushhiduhu ala wasiyatihi sai ya zanto cewa bai samu wani daga cikin musulmi ba da zai mayar da shi shaida akan wasiyarsa fa ashhada rajulaini min rajulaini min ahli alkitab sai yasa wasu daga cikin ahli alkitab suka zama su mai shaida ga wasiyar da yi qala fa qadima alkufata fa atiya alashariya yani aba musa ashari sai suka zo garin kufa suka samu abu abu musa ashari a lokacin yana gwamna a guri fa akbarahu sai suka bashi labari cewa mu ahlul kitab ne wani musulmi ne ya wasiya yace mana ga wasiyar da ya mu mu zama shaida wa kadima bi tarikati wa wasiyati sai ka zo da kayan da ya bari ga wasiyar ga kayan fa qala al-ashari sai abu musa al-ash'ari yake cewa hada amrun lam yakun ba'da alladhi kana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'amari ne tun da ya faru a zamanin annabi bai ƙara faruwa ba sai yau yana nufin hadisin tamimu dari da kuma adi ibn badda muna gane yace tun da wannan ya faru bai ƙara faruwa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yau amma duk da haka fa ahlafa kuma ba'da al'asr sai shi ma Abu Musa al sai yayi musu yace su amma a bayan la'asar bayan an yi sallar la'asar sai yace su rantse za su rantsuwa ma kana wala kadaba wala baddala wala katama wala gayyara za su rantse da Allah su ce wallahi ba mu ci amana ba ba yi ƙarya ba bamu canja ba ba mu koye ba ba mu kuma rikita wasiyar gaba ɗayanta ba wa annaha la wasiyatur rajuli wa tarikati wannan ita ce wasiyar mutumin kuma wannan shine kayan da ya bari qala suna yin wannan fa amda shahadatahuma sai zartar da shaidar su muna ganewa sai zartar da shaidar su ya yadda amma abu musa al-ashari a abu musa al-ashari yaushe rantsar da su shine bayan la'asar kaga kenan min ba'di salati da wancan hadisin da na kawo da wannan hadisin yana nufin min ba'di salatul asr saboda wancan hadisin na bukhari da kuma wannan hadisin da da ibnu jarir ya rawaito zuwa ga al ima ash-sha'bi abu daud ma ya fitar da shi da haka isnadin hadisin ya ya zama sahihi har zuwa ga ash-sha'bi muna ganewa isnadin sahihi ne zuwa ga ash-sha'bi wannan shine abin da ake nufi da min ba'di salati usimani billah za su rantse da Allah amma in irtabtum in kuna wasu wasi in kuna shakka shin wasiyar na haka take ko ba haka take ba sai a kawo su bayan sallar la'asar ko ba haka ba sai su rantse la nashtari bihi thamana sai ba za mu sai wannan tamanin duniya kankane ba ma'ana ba za mu yi ƙarya ko mu koye don wannan tamanin nan mu samu wannan tamanin duniya kankane ba walau kana da qurba ko da ku ya kasance daga cin ma'abuta kusanci a gare mu sannan rantsuwar ta za ta kunshi wala na naktumu shahadatallah ba za mu koye shaidar Allah ba inna idan idan har muka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan lamina la'afimina muna daga cikin wanda suka yi zunubi suka saba ma Allah ta baraka wa ta'ala wannan shine abin da ake kana tafiya kuna halin tafiya an je garin garin da musulmi sai ku ba ku yi wasiya ku shaidantar da musulmi guda biyu muna ganewa idan kuma babu sai ku shaidantar da suwa zimmiyai ko ahalun kitab shi sa nan gurin malamai suke suke fassara ma guda wata. wai au akaran min gairikum wasu ka fassara min gairin musulmina wani min gairin musafirina wasu suka fassara min gairi kabilatikum ba yan cikin ku ba sai aka ce fa in uthira ala annahum haƙƙa ithma bayan sun yi wannan rantsuwar sai aka gane sai aka fahimci cewa su ɗin sun cancanci zunubi ma'ana ƙariya suke ba gaskiya suka faɗa ba to me za a yi fa'akarani ya kuma ni makama kuma sai waɗansu mutane guda biyu su tashi suna ƙalubalanta su a matsayinsu a ba makaranta hadisun adi a tamimu dari da aji ibn badda ba mutane guda biyu ba sun miƙe ba sun ce ba gaskiya suke faɗa ba to idan kuna kokonto sai waɗansu biyu su miƙe a matsayinsu min alladhina istahaqqa alaihimul awlayan aina ba dan gane an karanta min alladhina istuhiqqa alaihim sannan an karanta al da al mana sai waɗansu guda biyu su na daga waɗanda suka cancanci zama waliyin wannan mutumin mana suka cancanci wannan dukiyar kaga in uwansa kenan wanda za su gaji dukiyar sai su miƙe idan sun mike fayi kusimani billah su ma za su rantse da Allah kamar yadda waɗancan suka rantse kan tamim ibn ausin dari ko suka rantse kan tamim da kuma adi ibn batta idan kun koma cikin hadisin zaga, ɗan ɗan uwansa yi sun mike sun rantse muna gane yan wannan bawan Allah a sahmi sun miƙe sun rantse da suka miƙe suka rantse mai suka ce sai suka ce wala na a min shahadatihi hima wa daina? Ka ganin ma idan sun miƙe abinda za su fayi simani billah za su rantse da Allah baraka wa ta'ala ɗan sun rantse za su ce la shahadatu na a min shahadatihi hima? shaidanmu rantsuwanmu ta fi cancanta sama da rantsuwarsu ko shaidarsu su wa ma'ata daina mu ba mu ƙetare iyaka ba inna idan idan ku hannun ƙetare iyaka ba gaskiya muke faɗa ba daga lokacin nan mun zama lamina zalimina daga cikin azzalimai domin sun faɗi gaskiya mu mun zo mun ƙareta su sai Allah ce zalika kun ga yin haka adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha shine yafi kusa su kawo wannan shaida ala wajiha akan yadda take yadda wannan mamacin ya yi ta ya sanya su shaida in sun san da wannan matakan su ne za su fi sa cancanta su kawo ta yadda take ko ba haka ba au ya kafu ko kuma ya sa su ji tsoron an turar da aimanu a mayar da rantsuwa ba da yin bayan sun rantsi bayan sun rantsi su ce ba mu ci amana ba ba mu yi ƙarya ba ba mu ƙoye ba ba mu canja ba kaga sun ga sun faɗi wannan kuma sun rantsi ba sai a da su ba a 'yan uwan sun fahimci fa in usira ala annahu mastahaqqa ithma in sun gane ƙarya suke ba za su miƙe ba su ma kaga wannan zai sa mutum ya ji tsoro bayan ya bayar da shaida yayi rantsuwa a dame da shaida sa da rantsuwa tun da yayi ba daidai ba kamar yadda aka ji aka samu wancan kayan a garin makka kuma aka ce an siye su ne a gurin tamimu dari da kuma adi ibnu badda da Allah muna gane aya ce take da wahalar fassarawa hatta malaman tafsiri aka suke fada suka ce wannan tana daga cikin ayoyin da suke da wahalar fassarawa amma in ka bi a hankali kuma ka je an koya ma zaka iya fassara amma in kai dan kankan ba ne da kanka kake koya kanka to anan gurin zaka samu matsala muna gane irin waɗannan su ne gurare akwai gurare da dama hatta qur'ani da kake gani idan mutum shi ya je koya kansa ana ganewa ana gane cewa eh wannan shi ya koya kansa wata rana wani bawan Allah muna musu sallah da yazo na karanta ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان سيتي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أقول لك أقويا من أكيد definitely wannan ba koya mai ba da an koya mai ba zai taba cewa bi'sal ismul fusuq ba da iman ba saboda shi tunanin sa wai a warshi ne ake cewa isal ismul fusuq a hafsu kuma sai a ce isal ismul fusuq ko ba haka ba amma da hafsu da zaka za cewa karanta isal ismul fusuq ba da iman akwai gurare da dama a cikin alkur'ani in kana karantawa wanda ya iya yana jin ka karanta nan gurin zai ce lalle wannan ba koya masa wani yana karanta inda ma masajidan lahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata sai ce walam yaksha illa Allah kaga wannan akwai matsala ba akwai walam yaksha illa Allah ko ba haka ba da kai akwai gurin da za a ƙara abu a gane cewa wannan ba ku yayi ba Ɗan kankan ba ne ya iya tayar da baki ya koyi harafin arabiya sai ya dauka da haka ake yin qur'ani shi qur'ani sai ka je gurin malami ya biya ma ka biya in ma ka haddace sai ka je ka bashi ya ce ka yi dai sannan zai zauna da haka ake karatun ƙurani shi sa duk wanda ya yi karatun ƙur'ani zai iya yi a ce ya yayi daidai to yana da makaranta yana da abokan karatu shi sa qur'ani na daga cin abin da ba a yin ƙarya an haddace shi in ka kai ƙarya ka haddace alkur'ani sai dai su wanda suka haddace din su kyale ka amma suna da hanyoyi ba iyaka da za su gano cewa kai baka haddace ba na farko ka zo ka karanta mana kai ba ma sai ka karanta ba waye malaminka su waye abokanan karatunka su waye kai musaffa da su su waye kuka iskali da su su waye kuka kaza da su dole sai kai bayani bayan da ka hadisi qur'ani kai kadai ko kana da malami ba ka hadisi kai kadai ba sai kana da abokan karatu wanda kuke gasa da su kana so ka wuce wani wani yana so ya wuce ka kuna haduwa a gure daya ka bashi sumuni ya baka sumuni ka bashi rubu'i ya baka rubu'i ka bashi nisfi ya baka nisfi har ku zuwa karshe wannan zai zai bayar da shaida ce eh wani ya haddace alqur'ani amma ni ya rena muku hankali sai ya kalle ku ya ce ya haddace alqur'ani saboda baya magana baya jan aya saboda ita aya ba yadda za a ka ja aya daidai akalla sai ka biya ta so 500 zo so 1000 don da yana jan aya ya ja ta daidai ta zo to ya karanta ta kamar so 500 ko so 1000 a cikin rayuwarsa ba wai ranar kawai ya ganta ba shi sa wata rana wani krista suna mukabala da wani sai ce malam gashi na an faɗa a cikin littafin ku walam yamsusuni bashara walam kubagiya kaga wannan wannan transliteration yaje karanta wai walam ya mususuni bashara walam bagiya wannan ina ne wannan ba qur'ani bane bai kama da qur'ani ba amma ya je ya karanta transliteration sai dauka cewa daga nan zaka iya koyon qur'ani ba zaka iya ba to haka ma fassara alqur'ani akwai ayoyin da baka iya fassara su duk ya larabcinka sai an gaya ma shi isa ilimi ilimi zaka iya zaka yi tafsiri baka koya a gurin malami ba amma ba lalle ba ne ka faɗa daidai muna gane za ka za ka ɗauko tafsirin gumi na hausa ka ɗauko tafsirin ma'an nasiri ka bada din na hausa ka karanta ka gane kaza da kaza da kaza da kaza ka zo kai mutane bayani amma da maganganun malaman tafsiri ba ka iya fassara aya ita kaɗai ka tarjama ta shi sa wanda ya kware a tafsiri sai ya tarjama ayar kalma bayan kalma kalma bayan kalma sai ya dawo ya gaya ma ga abin da malamai suke cewa amma wani ba zai ma wannan ba sai ma wayo kawai sai ja ayi sai ringa fassara ma ita da maganganun da malamai suka fassara waye ya gaya ma dukkan malaman da malaman tafsiri da suka fassara aya dukkan fassara su daidai ce akwai wanda yayi fassara yayi kuskure akwai wanda ma'anar yake hararowa ba tarjumar ayar gata ga ita ba muna gane ha da ka ilimi ne mai zaman kansa sai ka koya kowane ilimi kana iya mai ƙarya yanzu karatun boko ka iya turanci sai ka zo ka ce ka yi economics kuma digiri ka yi ba wanda zai ma musu in ka iya turanci lauyoyi nawa ake kamawa a kotu sun yi shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin suna practicing a kotu kuma suna samun kuɗi amma an kasa gane amma ba kai suka yi ƙur'ani haka ba ba yadda za ka yi ƙur'ani in ƙur'ani ne muna sauraron ka ila za ka zo kai ta hajjudi kila za ka yi tarawihi kila kana da abokan musafa kai kowa a kake za mu iya ganewa za a iya gane ka haddace ko ba ka haddace ba domin akwai ayoyin wa'azi wanda kowa yana ja dan ka ja wannan babu wani abin burgewa a ciki ka zo kana wa'azi wal takum minkum ummatun kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas innal ladina amanu wannan kowa zai iya ja kowa zai iya jan wannan amma ka ja wata ba ku dire mana yismu ne daya a cikin wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida yismu ne daya a gurin mu ce su ko ismu ne ko baka ba ai akwai gurare da dama da baka iya shiga ba wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum da kota da kafar ko kaje karshe in zaka iya akwai ayoyi akwai surori da in ba tilawa ka ci gurin ba za ka iya haddacewa ba amma da mun ji ka karanta suratul kahf ka karanta suratu maryam ka karanta suratul furqan ka karanta suratul baqara ka karanta ali imran wannan duk kowa zai iya karanta amma mu ji ka an'am mu ji ka arab kar ka tsaya sai ka je har ka dangana da suratul nahl ka je karshen suratul nahl tun daga kan suratul an'am ka je suratul nahl zamu yadda cewa zaka wannan eh akalla zamu ba zakan ka haddace alqur'ani amma dan kai bakara bakara gidan kowa ce duk wanda ka tasa sai ma ko su muni dai ko su bi biyu ko su uku ko ba haka ba to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke da wahala wajen fassarawa ina fatan mun gane amma dai a takaice wannan ita ce ma'anarta da zamu iya harara a halin yanzu ina fatan mun gane wannan ita ce ma'anarta da zamu iya harara a halin yanzu Allah ta'ala ce dalika adna an yatu bi shahadati ala wajhiha an yakhaw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan wasiya idan an baku kada ku ci amana wasma'u ku ji wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin lalle Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne su Allah ta'ala ya cire mu a cikin su sai Allah ta'ala ya ce يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم نعم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب نعم باين الله تبارك وتعالى يمن بياني أكم وسيا لكم شيدا أكم وسيا sai Allah yake gaya mana wani abu da zai faru a ranar alkiyama dan Allah ya ce falanas alannan ladina ursila ilaihim wala nas'alanna nan mursalin Allah ta'ala ya ce za mu tambayi wanda muka aika musu manzanni za mu tambaye su sannan su kansu manzannin sai mun tambaye su sun isar da sakon ko musu isar ba shine Allah ya ce yau mai ya jima'ullahun rusul hakan zai faru ne a ranar da Allah ta'ala zai tattara manzanni baki su a waje guda idan Allah ya tara su fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce musu ma za da mai mutane suka amsa muku mutanen da je kai musu sako na sun karba sun yi aiki da shi ko ba su karba sun yi aiki da shi ba wannan Allah zai yi wannan ne ba wai dan Allah bai sani ba Allah ya san komai wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya riga ya san komai amma ko da yaushe Allah yana kokarin kafa hujja muna ganewa Allah yana kokarin kafa hujja ya tara manzannin ya tambaye su me da mutanen suka amsa muku muna ganewa qalu sai la ilma lana ya ubangiji babu ilimi a tare da mu muna gane ha Allah ya tambaye su me suka aikata da sakon da aka bayar sai su ce la ilma lana babu ilimi a tare da mu ma'ana ba san me suka aikata ba bayan ba ma sai su ce innaka anta allamul ghuyub ya ubangiji kai ne cikakken masanin gaibobi kai ne kasan duk abin da yake gaibu kai kasan abin da suka aikata ya Allah tabaraka wa ta'ala aina ba ta gane ai Allah ce fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu duk sai mun tambaye su abin da suka cikar ce suna aikatawa za a tambayi manzannin ai anan za a tambayi annabi nuhu ko annabi nuhu zai ce ya isar mutane su ce kai annabi nuhu ya zo tun ya ce fa lanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin an tambayi annabi nuhu ya ce ya isar an tambayi waɗanda aka aika suka ce mu mu ga ma ra'ayina min bashirin wala nadir ma ja'ana min bashirin wala nadir mu ba wani annabi da ya zo mana ba wani manzo da ya zo mana kaga ai Allah ya san cewa annabi Nuhu yana da gaskiya ko ba haka bane amma Allah ta'ala bai kama su da ilimin sa ba da wannan ne ma ake cewa ko alkali ba zai kama ka da ilimin sa ba kaddara yanzu alkali ya ganka lokacin da ka cika wani wuka ya mutu kuma aka kawo case din gaban sa bai sai ce ya kama ka da laifi ba sai an bu due process na kotu an karanta ma kayi kaza kai kuma dama normally lawyers za su ce ma ka ce ba kai ba shi sa za ji an ce ya musu din sa ko ba haka ba an tume shi da kaza amma ya musa haka lawyers suke sai sai ma ka ce ba kai ba daga nan za a nemi hujja a gurin wannan albayyinu tu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ko ba haka ba zai kawo hujja idan ya zama criminal case ne a kotunan mu sai kai proving sa beyond reasonable doubt ba wani wasu wasi ko kaɗan sannan za a kama mutum da laifi shi sa Allah ka ji ya ce ai kotu azzalimai ne mai wa lokacin da ka je improving case ɗinka ka kasa proving case in beyond reasonable doubt kuma criminal case ne za ka dole a sassauta mai ko a sallame shi kai kuma sai ka gani ba kai da shi ba abin ya faru to ina ran kowa da kai dan kai da shi abu ya faru sai ka kawo hujjar dalili shi sa za ka mutum ya zo ya haɗa mu'amala kuɗi da wani shi ba ya san ya ɗauki miliyan biyar ɗinsa ya ba wani shi wannan ya ji ya ce shi ba a bashi ba in kotun arna ce a sallame shi in kotun musulunci ce a sa shi rantse kawai a sallame shi sai ce kai alƙalan nan azalimai ne wallahi ko ina ka ja ka za ma alahira ne kadai ba za a ma wannan muna gane ha to Allah ya ce annabi nuhu ana tambaye sa sai a ce masa to su waye za su ma shaida sai ya ce muhammadu wa ummatu sai al'umma annabi sallama sai su shaida cewa annabi musa ya zo annabi annabi nuhu ya zo domin sun karanta alqur'ani ko ba haka bane qur'ani ya ba da labarin falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa qur'ani ya bamu yazo shekara yana wa'azi tunda qur'ani yace 100 shekara 950 yazo yayi wa'azi yazo yayi wa'azi ko bai zo yayi wa'azi ba shi sa Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu ne zamu ba su shaida nan ba sai aka ce ma ujibtum da mai mutane suka yi musa muku sun yi aiki da abin da kuka ko ba su yi aiki ba to kaga bayan manzanni ba nan ɗabin sani ba an yi aiki ko ba ya aiki ba kuma ta inda na gane ba sani ba akwai hadisi cikin muwatsa ta imamu malik manzala za mu same shi a bakin alkausara wasu kuma za su same shi a bakin alkausara za su sha daga tafkin alkausara sun taho gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su shiga tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati al'ummata ce fa al'ummata ce sai mala'ikun sai kad baddalu wa ghayyaru dina ba'da sun canja sun jirkita addinin bayan baka sai annabi sallama ce su kan su kan aine sa da su aine sa da su kaga ku duwan da ga wannan ranar alkiyama ai ya tashi daga aiki wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir Allah ta'ala ya tsare mu za su mu musamman muka abu suka aikata ba la ilma lana babu ilimi a tare da mu ya ubangiji tabaraka wata'ala akan wannan innaka anta allamul ghuyub lalle Allah kai din kai ne allam mai tsananin sanin al abin da yake gaibi ne shi ghaib mufrad ghuyub ya zama jami'i ina fatan mun gane Allah muna ganewa yace abin da za a tambaye su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum ماذا عملوا بعدكم مسك ايكتا باينكم وما احدثوا بعدكم مسك كيركرو ا باينكم sai sai la ilma lana innaka anta allamul ghuyub kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai aka ce masa kad baddalu wa ghayyaru a ba'da ina ba mun gane naka zasu ce da ubangiji la ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna babu ilimi a tare da mu sai dai ilimin da kai mu gane kuma wannan ita ce magana da tafi dacewa kamar yadda a sayyidul mufassirin ko shaykhul mufassirin iya eh, ibnu jarini al ya fassara ayar da haka ma'ana dai wannan Allah shine mafi sanin abin da bayi suke aikata bayan manzanni sun tafi kuma wannan iya tabbatar ma da cewa annabawa ba san gaibu ba da sun san gaibu Allah yana tambayar cewa mai mutane suka yi sai su ce ka gane amma sai suka ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub shi sa mutane idan aka ce annabi sallallahu alaihi bai san gaibu ba sai su ce ai ba ku san annabi ba ka kana annabi gashi nan kun ci annabi bai san gaibu ba kuma da zaka musu tambaya ta hankali ba sai ka da aya yanzu idan na muku tambaya na ce da Allah da annabi waye fi ilimi waye fi ilimi ku faɗa mana ku ba ku da confidence Allah ne fi ilimi dan Allah shine malamin sa shi kansa ina neman ƙarin ilimi gurin wa yake zuwa gurin Allah wa qur rabbi zidni ilma da Allah kin shi kana da miliyan daya sai ka je gurin mai miliyan dubu goma ka ce kana ma kuɗi a sai ka je gurin mai miliyan goma mai miliyan ɗari mai miliyan dubu ko ba haka ba da haka annan salama da ya san Allah bi shi ilimi in ya tashi da kwan ilimi ya san Allah ne kadai bi shi ilimi sai ce wa qur rabbi zirne ilma kuma Allah da sai ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikimata wa lama ma ta kun ta'lam wa kana fadlullahi alayka Abima Allah ya sanar da kai abinda ka sani ba da ma ku bani an sannan ba kalmar Al'alim. sifa ce ta Allah shi kuma Allah a sifarsa shi kadai ne ya kowa kaga wannan ya tabbatar da cewa Allah ya fi ilimi kenan dalaba haka bane to idan mun yarda gaba ɗaya Allah ya fi ilimi to ilimin da Allah ya sani wanda annabi bai sani ba shine gaibi ba haka bane ilimin da Allah ya sani wanda ya fi annabi, wanda annabi bai sani ba to wannan ilimin da Allah ya sani wanda annabi bai sani ba shine gaibi annabi ya san gaibi kenan bai san gaibi ba shi sa Allah ce kul ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana ba ya makin Allah ga ya musu duk cikin sama da duk cikin ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah kuma annabi da kansa ma ya faɗa Allah ya sa shi ya faɗa cikin suratul a'raf walau kuntu a'lamul ghaiba lastasfartu min alkhairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun domin sanin da ba wanda zai sani sai rabbu shi kuma annabi sallama abdu ne dan haka abdu bai san gaibu ba rabbu ne ya san gaibu shi yasa yake ni fa matsayina in ana illa nadhirun ni dinnan manzo ne na Allah mai yin gargade wa bashirun mai yin bishara gawa liqaumin yu'minuna abin da ke tabbatar da cewa annabi san gaibu ba Allah shine ubangiji shine masanin gaibu annabi sallama bawa ne bai san gaibu ba Allah dan ma kar mutane su dauki wani matsayin Allah su ba manzala sallama tun daga suratul baqara Allah yake ga annabi sallama yake ga mutane cewa annabi bawa ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al haram alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi fa awha ila abdihi wa annahu lamma qama abdullah wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bueno. ¿La mata?